wato jama'a assalamu alaikum wannan saƙo ne daga ni ni kuma na jiyo wannan a cikin littafin Allah na jiyo wa manya tawakkal alallahi fa huwa hasbu wa man yu'min billahi ya hadi kalba na jiyo wannan a ƙur'ani to kada imanin mai gushe Eh, ba wannan cutar tana yi ba amma kan mu manta ba ita kadai ce take kashe mutane ba maybe a cana ne ko ta fara so maybe a canan in mutum goma suka mutu da coronavirus ragowar cututtuka da haka kawai da accident da waye sai ga mutum ɗari sun mutu amma hankalin mu baya kan mutum ɗarin nan mutum goma yake duk ba abin da ake wannan tsoron mutuwa ne wallahi za ka mutu za ki mutu za mu mutu duka mutuwa gaskiya ce hisabi gaskiya ne aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce to wannan ni abin da nake ganin ya dace mu shine mu koma lokacin muna yara za a ga makarantun allo da an ga musiba sai a zo a rarraba wani abu ko kuma a ba ma alewa ba komai malamin sai a yanke karatun mai ta hasbunallahu wa ne malwakilu addu'o'i tasbihai da yawa har sai an kori wannan musibar da wannan abubuwan amma yanzu muna neman kamar mu manta inda imanin mu yake ba a ce kakka wanke hannu ba kakka waya duk ɗabi'an musulunci ce amma ba shi ne solution addu'a ce duk wanne yana da kyau a hanyoyin da za a tsallake wa annobar wallahi mai duka ne ke aiki ana nuna muku cewar to wannan ranar da ake magana da akwai ta gaskiya ne yau malayan fa'umalin wala banu lokacin da dukiyarka ba za ta yi aiki ba ka ba za su yi aiki ba shi yasa kullum za ka ji malamai ana mutum ya tara dukiya ta kwarai yanzu duk kuɗinka duk girman ka kana tsoron coronavirus in ta kama ka shi kenan 'ya'yan naka su guje ka matar ba wanda zai iya zuwa sai ya sa wani abu kai kanka wannan ya kamata ka ji tsoron Allah so wannan abu mutane ibtila'i ne kuma kawai wani ya kama aimar dariya in dai wani zai kama ka aimar dariya za ta zo kanka shi ubangiji duk yanda bawansa yake yana tausayinsa ba kuma ka san tsakanin bawa da ubangiji ba babu duniya dai yanzu mai duka ne yake aiki ko ka ko ka so inda ya ga dama ya fito za a fito inda dama can shi yake yi imani ne ba ai ba to yanzu sai had ofis ɗin da kowa yake amfani da shi sai ya rufe shi yake da nasa saudiya muka kama kafar wala su saudiya america suka kama ina igiyar ta tafi ba wajen ubangiji ta tafi ba can tunanin ya tafi na banda na wofi so wannan shiri ne ba ruwanmu da saudiya su kama wani no kawai kai zuciyarka miƙa ta wajen allah kai tsaye ba imani bane allah ya jarabce mu da abu duk mun rikice an manta da addu'a wannan ya fito ya gaya ma ga kalar gaisuwa wannan ya gaya duka ba shi bane duk ba shi bane ba ita kaddara shi yasa ake tana cikin shika-shikan imani alkhairinta ko sharinta ya za ka yi ta zo babu babu wallahi in mutuwa ta zo sai ka tafi wallahi sai ka tafi to mu kirga waɗanda suke mutuwan ba da coronavirus din ba suna nan har yanzu ana mutuwa adadin suna mutuwa ko da cutar ko ba cutar yadda ubangiji ya yi alkawari su za su tafi kuma in gaya muku wallahi ba wani abu da yake canja kaddara daga mara kyau ta koma mai kyau in ba addu'a ba duk wani kauce-kaucen ka da shige-shigen ka can ka buya Allah ne kaɗai za ka daga hannu ka roƙe shi baka fito daga ɗakin ka ba ma amma a zauna a zagaye tebur a yi waye a shiga a fita duk ba shi ba ne solution wannan ana yi ne kawai ana ta tattare aikin gwamnati ake yi amma babban aikin a tunkari ubangiji da astagfari da muna ana irin wani musibin sun to mutum tsoron kunna sigari yake ji amma har yanzu gwamnati bata bi joint joint joint na shaye-shaye na shisha da inda ake haɗuwa da mata ana shaye-shayen banza ba ta rufe su ba ana nan ana rufe masallaci ana rufe waye abu joint na shisha joint na shaye-shayen haɗuwar mata da maza a rufe mana don me inda gaske muke a joint joint ɗin da ake shaye-shaye don allah aje a rufe su amma ka fito ka ji an ƙasashen yawanci sun hana masallatai mu a nan amma a zagaya abu ragowar ai su za a fara rufewa tangod mu nan kamar da irin nan wasu suna hana biki da waye duk taruwan mata ne amma a kula kuma joint na shisha da waye a hana su wacce take yawo tsirara yanzu ta dawo sa hijabi dalili shi sa hijabin yana nuna an koma ga Allah sai a yi ta istighfari wanda yake ɗan laifuka duk laifukan da kake ka tura su a dawo ga Allah wallahi yanzu za a nemi coronavirus a rasa amma wallahi in dai in dai za a yi saɓan Allah malamai su fito su gaya muku gaskiya in dai za a saba wa Allah wallahi wannan ba komai bace abubuwan da annabi ya faɗa mana so da akwai wannan duk musulmi da yake da ilimin addini ya san akwai waɗannan abubuwa ba sababbi ba ne ba ba sababbi ba ne wallahi in dai da saban Allah to akwai musiba a cikin laifukan da ake yi da a rikisa duniya a hargitsa ta a watsa ta ka duba da duniya wasu luwaɗi kawai aka tashi duniya wasu kaza amma mu me ba ma yi luwaɗin muna yi mu tauye mudin din muna yi wannan fa duka laifuka ne fa waɗanda da an yi ɗaya mutane suka ɗauka aka hargitsa su to mu yanzu me ba ma yi coronavirus Allah ya kare mu ya kare musuluncinmu kawai shine abin da za mu faɗa amma in ba musulunci da musulmai ba ba wanda za mu yi wa addu'a a kiyaye kawai saboda kuma ina dai ƙara faɗa kada mutum ya zo ya kamu da ita ka zo ka nema dariya ba shi ba ne ba baka sayar da bawa yake da ubangijinsa ba in ka tsane shi dan ya kamu ka kyale shi kama addu'a Allah ya kiyaye ka yi addu'a Allah ya kare ka amma wallahi mutuƙar imanin mu ya kubuce ramin da za mu fada wallahi ya fi wannan amma mu kawo imanin mu jikinmu mu yi addu'a mu miƙa ubangiji lamarin wanda ya mutu Allah ya ji kansa wanda ya kamu Allah ya bashi lafiya waɗanda ba su kamu ba ubangiji ka kare su aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullah